shin kina haɗe maniyin mijinki a lokacin da kuke saduwa kin san amfaninsa kin san amfanin shan maniyin namiji a jikinki shan maniyi ba shi da wani illa a jikin mace ƙarshe ma shan maniyi ƙara mace lafiya yake yi idan kina cin mijinki ki dinga shan maniyinsa ki tsotsi buran nan ki yi wasa da ita ki tsotsa ki tsotsa san ranki ki dabaru ki wasa da shi har ya kawo a cikin bakinki ki ki haɗiye ki gwada ki gani kina shan kina shan maniyin mijinki fatar ki za ta yi kyau ke kanki za ki bulbulbul saboda yana da sinadarai da dama a jikinsa zai ƙara miki lafiya za ki ga jikinki kawai fatan jikinki ma yana canjawa sannan za ki ga kin murmure kin yi kiba fuskar ki za ta yi laushi ta yi fresh nonuwanki za su cicciko idan kina shan kina shan eh, spam zai ƙara miki wani irin santsi a cikinki za ki ga skin ɗinki kamar na yara har wani tsantsi yake yi ba sai kin damu da mai man shafe-shafe da sauransu ba idan za ki iya ki daure a lokacin da mijinki ya kawo a jiki idan kika sa borarsa a bakinki kika sha kika dinga mashi wasa wasa da yan gwalagen gwalagensa kina tsotsan kan burasa kina wasa da nonuwansa da sauransu har Allah ya sa ya samu ya kawo wannan sperm ɗin ki haɗiye in za ki iya ma bayan kin haɗiye shi kin sha ki sake yin wasa da shi ya kawo idan zai yi iyo ki sake yin wasa da shi ya kawo in ba ki da ƙyama ko ki shafa shi a fuskar ki.